daga ina mu dauka ne ba a saba ba ai ka san ba ai karatun can ba okay i'm record kai yawwa aba dan yi sin 21, episode 25, take 1, double MS. Action. Yana Assalamu alaikum. Bayan Allah. Ah, sarkin waka Nazir. Na gaji. Ya mu karatu. Alhamdulillah. Oh my god. Allah ina tambaya ne. Ina neman department of Moscow. Department ɗinmu ne. Mu je an kai ka. Okay, Allah sarki. Ashe kin san Dr. Sadiq ma. Eh. Kin ce department ɗinku ne. Ba wanda bai san Dr. Sadiq a makarantar nan ba. Oh.